الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا baka sani bane ya kai wannan manzo cewa mun aika shaidanu mun ɗora su akan kafirai don su ziga su su ingiza su zuwa ga saɓo da kawar da mutane daga hanyar Allah ingizawa mai ƙarfi